Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 sai kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Nijar. Sai tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 ko kuma tashar Alfa Radio a Kumasi a kasar Ghana. Hakanan kuna iya kama mu a kodayaushe akan yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na yau Juma'a bakwai ga watan Nuwamba na shekara ta biyu da goma sha tara Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku bincike bidan da Clinton. a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya bada shaida ana tsammanin tsohon magajin garin new york kuma a tajiri mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yada labarai michael bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar democrat a jihar al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar sudan ta kudu bayan kwashe tsawon shekaru na tashin hankali. Tsakanin labaran kenan idan muka tsunduma cikin shirin namu za ku ji cewa shugabannin mambobin kungiyar kasashen yammacin Afirka na ECOWAS na taro na gaggawa a birnin Yamai don gano yadda za su warware rikicin siyasa da ya barke a kasar Gini Bissau. Hakanan kuma wato uwar kungiyar matuƙa keke na pep ta shirya wani taron bita don wayar da kan mambobinta kan hanyoyi da za su bi wajen kiyaye dokoki da kuma kare aukuwar haɗarurruka akan hanyoyi kamar kullum a rana irin ta yau juma'a cikin shirin namu mahmud lalo zai shigo da shirin duniyar amurka amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya buƙaci shugaban ƙasar ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku bincike biden da clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da ya ba da shaida 'yan jam'iyyar democrat da ke duba yiwuwar tsige shugaba trump sun fitar da wata rubutacciyar shaida da mataimakin sakataren harkokin wajen amurka george kent ya bayar. Kent ya ce wasu da ke cikin gwamnati da kuma suke mu'amala kai tsaye da Trump su ne suka tsegunta masa waɗannan kalaman da shi Trump yake son ji daga Vladimir Zelensky. 'yan democrat din na bukatar gano ko trump ya hana tallafin soji na dala amurka eh, miliyan 400 ga kasar ta ukraine har sai zelensky ya fito karara ya bayyana yunkurin tsige abokin takararsa na jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 joe biden haka kuma trump ya dage a kan lallai sai ukraine ta yi katsalandan a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 a madadin jam'iyyar democrat ta da kuma 'yar takararta hillary clinton kent ya ce abin da ya fi damunsa shi ne kokarin kirkiro batutuwan da suka shafi shari'a da kan iya kawo illa ga doka a kasashen na ukraine da kuma amurka ana tsammanin tsohon magajin garin new york kuma hamshakin attajirin mai faɗa a jiya a sha'anin kafofin yaɗa labarai michael bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar democrat a jihar alabama jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin 'yan takarar jam'iyyar ta democrat na yanzu da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba donald trump ba a zaben nuwamba mai zuwa mai magana da yawon bloomberg ya ce idan ya tsaya takara zai samar da sabon zaɓi ga democrat ya kara mata muruwa a shugabannin wato ya kara mata muruwa a shugabancin birnin da ya fi girma a amurka ya kuma haɓaka kasuwanci da fuskantar manyan ƙalubalen amurkawa a matsayinsa na babban mai aikin jin kai da taimakon al'umma bloomberg dan jam'iyyar republican da ya koma mai zaman kansa wanda kuma ya goyi bayan takarar 'yan jam'iyyar democrat hillary clinton a shekara ta 2016 To waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a ƙasar Sudan ta kudu. bayan kwashe shekaru na tashin hankali kasar ce take da mafi karancin ilimi a duniya wanda yake kashi 27 bisa ɗari kacal na mutanenta ne ke iya karatu da rubutu domin magance wannan matsalar hukumomi na kaddamar da dubban cibiyoyin yaƙi da jahilci a faɗin ƙasar ya zuwa yanzu kuma adadin mutanen da ba sa iya karatu da rubutu ya ragu zuwa kashi goma sha shida bisa ɗari ga mata ministan ilimin kasar sudan ta kudu ya ce suna ba da fifiko ne ga ilimin manya saboda yakan taimaka wajen kawar da talauci da tashe-tashen hankula at the individual level at the level of a community at the level of a country ya ce a matakin ɗaiɗaikun jama'a da kuma matakin ƙasa al'ummomin da ke da masu ilimi da yawa duk suna da ayyukan yi suna samun ingantaccen kiwon lafiya kuma suna fin zaman lafiya da kwanciyar hankali idan aka kwatanta da jama'ar da ba su da ilimi dakarun sojin kasar amurka da ke kariya ga yankunan mai a yankin arewa maso gabashin syria suna taimakawa wajen tabbatar da duk kudaden da aka samu suna tafiya ne mafi yawa ga dakarun kurdawan kasar syrian waɗanda su ne manyan takwarorin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta is shugaban kasar amurka donald trump ya yi ta nanata muhimmancin kariyar yankunan man a zaman babban abin baiwa muhimmanci duk kuwa da janyewar wato duk da janyewar sojojin amurka to sai dai wani babban jami'in tsaro ya faɗa a jiya alhamis cewa babu wani abu daga cikin kuɗin da ke shiga asusun washington tsawon makonni kuma jami'an amurka sun yi ƙoƙarin disashe zancen yiwuwar samun wata riba a zaman abin da ke jan hankalin ƙasar ta amurka wato shiga yakin na inda ya ce babban abin da ya dame su shine kungiyar IS da kuma ta na kafa daula. Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. rikicin siyasa da ta barke a kasar guinea bissau bayan da shugaban kasar jose mario vaz ya sauke firaministan kasar aristide gomez kwanaki kaɗan gabanin babban zaben kasar ya sanya shugabannin kasashen mambobin kungiyar kasashen yammacin afirka na ecowas yin taro don samun maslaha game da wannan rikici abokin aikinmu da ya halarci taron ya samu tattaunawa da baba yakubu makeri ga yadda hirar tasu ta kasance yawa to baba yakubu taro ah, na shugabannin kasashen afirka ah, mambobin kungiyar ecowas ah, an fara shi ne a ɗazu da rana a nan birnin yamai na jamhuriyar niger wato kuma babban abin da ke makasudin wannan haduwa shine tantaunawa a kan matakin da za a ɗauka dangane da halin da ake ciki wato rikicin siyasar da ake fuskanta a kasar gine sau na misali kana ji na ina jinka ina jinka ba yawa to um, kamar yadda ka faɗi makasudin shin taron abinda ya tattauna a kai kawai kenan e dama ainihi abinda yake tafa da su shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin ecowas kenan shine eh, magana guda ce za a yi eh, batun na wato halin da ake ciki a kasar gina biso inda uh, rikicin siyasa ya sarke a daidai lokacin da ake sa ran gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 24 ga wannan wata na Nuwamba da muke ciki. To wai menene takamammen abin da ke faruwa a can kasar Gini Bisau din? Ainihi wato abin da ke faruwa a uh, ranar 28 ga watan oktoban da ya gabata shugaban kasa jose mario vaz ya tsige firaminista da gwamnatinsa kuma ya maye gurbinsa da wani minister da ya naɗa wasu sabbin ministoci to tun daga wannan lokaci ne rikici ya kara sakewa dama tun can baya ya kamata a gudanar da zaɓuɓɓuka a wannan ƙasa to sai dai rashin fahimta tsakanin firaministan da shi shugaba marivas ya haifar da kace na ce a tsakaninsu wanda kuma ita kungiyar ecowas ta ce a ai ita a iya saninta wannan gwamnatin da aka rusa ita ce halattacciya saboda haka bata aminta da wannan eh, sabuwar gwamnatin da shi mario vaz ya kafa ba mafari kenan suka a ranar laraba da ta gabata aka ɗebarwa ita gwamnatin ta mario vaz um, Eh, awoyi 48 wato ministocin su yi murabus ko kuma su kuka da kansu ji kuma mafarin wannan taro kenan. To abinda masu rari za su yi mamaki wannan abin yana faruwa a can kasar Gini Bisau amma kuma aka zo ana taron ECOWAS a kan wannan batu a kasar Nijar a maimako a tura wata 'yar tawaga ce kawai za ta je ta sasanta wannan abin. Eh, ya me kake jin shugabanni suna faɗa game da wannan abu don in ka duba ba abu ne wanda yake kamata a ce har an bata shugabannin ƙasa sun bata lokaci a wata ƙasa suna neman gyaran matsalar da ake fama da ita a wata ƙasa. Eh da dama daga cikin kamar waɗanda muke shin suna magana akan wannan lamari wannan dabarwar siyasa suna ganin cewa kamar akwai son rai a wajen tafiyar da harkokin ita wannan kungiya ta ecowas domin a halin yanzu da ake ciki makamancin wannan rikici ana fuskantar sa a kasar guinea conakry inda shugaba alfa kwande ke kokarin zarcewa a kan karagar mulki ba bisa ka'ida ba wanda kuma har abin da ya haddasa tarzoma har aka samu asarar rayuka amma ba su yi hutu haza suka kira wani taro ba sai wata 'yan sanarwa da ake ganin da suka fitar wace ake ganin kamar bata biya bukata ba sannan akwai halin da ake ciki wato matakin nan na rufe iyakar najeriya da wasu kasashe irin su niger da benin jama'a na ganin kamar su ne abubuwan da ya kamata a ce ecowas ta mai da hankali a kansu ta tsawata ganin an mutunta yarjejeniyar da su waɗannan kasashe goma sha biyar suka sa suka rattaba wa hannu a tsakaninsu a shekarun baya don baiwa 'ya'yan kasashen damar kai da kawo da kuma harkokin kasuwanci da dai makamantansu. To tun da ka ɗauko batun rufe kan iyakar Najeriya da ya shafi sauran ƙasashen yammacin Afirka kuma mataimakin shugaban Najeriya Yemi Professor Yemi Oshimajo yana gurin. Menene saƙon da ya kawo akan wannan batun? To kawo yanzu ah, Yemi Oshimajo bai yi magana a kai ba iyaka dai na ma ɗaya daga cikin jami'an da ke tare da shi musamman masu kula da eh, manema labarai cewa eh, za su yi magana akan halin da ake ciki ne ne dalilin da ya sa najeriya ta rufe iyaka kuma eh, take ci gaba da rufe tare da ƙara tsaurar matakai kamar magana nan ta dakatar da barin man fetur ya kai ga gidajen man da ke gab da iyakar ƙasa da sauran ƙasashe to sai sai ya kusanta cewa a ah, ai ya yi masa bayani amma ya ce ba zai so yi magana ba haka kuma kawai mu jira sanarwar da za a bada ta karshen taro idan aka jima kaɗan. To za mu sake dawowa gare ka idan an fito da wato takardan ƙarshen taron Allah ya da. Ok, to baba. hirar da abokin aikinmu baba yakubu makeri ya yi da wakilin muryar amurka suli mumini barma da ya halarci wannan taro na ecowas kenan a gaida suli mumini barma yanzu kuma sai batun zirga-zirgar ababen hawa duba ga yadda babura masu kafafu uku da aka fi sani da keke napep ya kasance da mahimmanci wajen zirga-zirgar fasinjoji a najeriya da kuma yadda masu wannan sana'a suke tukin ganganci da ke haddasa haɗarika a kan hanyoyi ya sanya uwar hukumar matuka keke napep a abuja ta ga dacewar yin taro don yi wa ta bita akan yadda za su kiyaye a rukuwan haɗarika gami da inganta sana'ar tasu wakiliyar muryar amurka madina dauda ta halarci wannan taron bita wani yunkuri na ganin cewa direbobin keke na pep da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja sun zama masu bin doka da oda wajen gudanar da ayyukansu. Ƙungiyar keke pep da ake kira na Tomoras tana taron wayar da kai da ma faɗakarwa a ƙananan hukumomin shida na birnin tarayya Abuja. Shugaban ƙungiyar na Abuja Musa Ibrahim Ancau ya yi bayanin dalilin yin taron. Wannan taro mun shirya shi ne saboda faɗakarwa da gangami da muka yi na membobinmu su san dokokin kintuki, su san dokan hanya da maganan security. A wannan taro da muka yi muna yawo za mu ci gaba da yawo zagayawa don faɗakar da su game da maganan tsaro security akwai kamfani na tsaro wani ana ce masa bb security wani muka yi haya wanda muna nan mun fara akwai katon tv a ofisin mu za su sa ma kowa application a wayan shi za mu ringa kallon direbobin mu suna yawo a cikin gari in wani ya aikata laifi za mu iya revising a area abin da ya faru awa takwas baya in mutum ya kawo mana report office ko na manta da kayana ko an yi wani abu na crime za mu yi haduwa da police da sauransu mu yi duba baya awa takwas baya a daidai angon yadda ya faru sai mu duba mu ga wani keke ne abin ya faru da shi sai mu kamo mutumin a hukunta shi An da kuma maganan tarbiyya na tuki saboda ba su kaɗai bane akan hanya akwai yan uwanmu masu motoci mu masu keke ne kafa uku dole mu koyar da su ladabi na bin biyayyan tuki akan hanya kamar yadda ya kamata. To wani gargaɗi kuka yi musu na batun koke-koken da al'umma ke yi cewa ana amfani da su wajen ta'addanci? wannan yana ɗaya daga cikin abin da muka tara su muka yi gargaɗi muka kira su. shi za a jami'ai daban-daban jami'an 'yan sanda na farin kaya jami'an road safety jami'an yan dariya e akan shan kwaya ma sun taru a wajen nan don su bada. abin da ya sauwaka resource people kenan wanda muka tara a nan wajen sun ba da lecture ma direbobin mu yana za su yi ko ka dauki mutum a keke baka gane masa ba ga yana zaka kira waya ko kuma ka dauki ka saurari mutane ga abin da suke tattauna ko kuma a wajen shan shayi kin san mutanen mu akwai habit hali na zauna a wajen mai shayi da mai garau garau a zauna a tare ana hira har da bakin fuska in ka ji wani alama ko dan kidnapping ko dan wani abu to sai ka amsa sai ka yi kokari akwai namban da mu ofis mu kullum 24 hours a bude yake dan ba ma kullum ofis mu na union akwai ma mai kwana a ciki saboda emergency so duk lokacin da ka zo ofis ɗinmu na union akwai mutane da za su saurari eh, bunka komai dare don haka za mu iya mu kuma sadar da kai ga jami'an tsaro saboda a yi maganin wani abu saboda haka ne wani ake sa ran yan kidnapping ko wani abu muka shigar da wannan na'ura na tantance tuki a unguwanni da dama wanda za mu iya revising back in an yi kidnapping yau an gaya mana a waje kaza da keke in muka implement ko muka gabatar da wannan abin da muke so shi shine zai taimaka mana na gano wai a can din da ya faru waye yayi mu gano memban mu ne ko ba memban mu ba shi za ki ga mun shirya tax force ban da wannan akwai tax force da muka shirya wanda za su ringa zuwa titi titi suna bincike suna checking su gano shin kai ma dan keken ne tukunna kai direban keken ne ko ba kai direban keken bane bayan haka kafin ma ka zama direban keken ai akwai sharadi akwai hanyoyi wanda sai ka bi dokokin sannan mu iya gane cewa kai dan keke ne sannan ka shiga harkan keke na sai kuma ka zo da dan uwanka wanda muka sani sannan mu saka a layin ma mu maka rijista wannan shi to batun amfani da wayar hannu wacce ake ce ma salula fa game da salula eh, wajen. game da harkan tsaron eh, ita ce yanzu muna ma da hanyoyi da muka samu wani mutumin da bai da halin amfani da babban waya ko baka da kuɗin da zaka saya so mun samo dama android wannan handset wani ake iya chatting muna da ita a office wanda muke ba su kara kai biyan ɗari biyu har ka gama biya muna ba su wannan loan facility na waya a office ɗinmu wannan suna nan suna karɓa kuma muna ba su wanda yake da ita kuma za mu sa masa wannan application a cike ci gaba da tuki da A cikin manyan jami'ai da suka zo taron domin yi wa direbobin bita akwai shugaban hukumar kiyaye haɗura na babban birnin tarayya Abuja ko kumandawobin Ayuba Gora ga bayanan da ya yi wa direbobin keke pep ɗin. Su gane abubuwan da ya kamata su yi in suna kan hanya. Shi ya sa na yi masu jawabai nan in gaya masu illolinsu idan har mutum bai yi abin da ya kamata ba ga abin da bai yiwuwa zai biyo baya. shi yasa na yi dokin lokaci na masu wannan gargadi kuma na ba da gaskiya ya cikin yawansu da suka zo nan idan har ko da mutane guda goma ne sun yi la'akari da abin da na yi mun rage wahala mun rage matsaloli. To a kulle ana musu irin faɗakarwa. Shugaban kungiyar keke na napep na ƙasa Muhammad Sani Hassan shine babban bako a wurin taron. Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masararo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. 'yan jam'iyyar democrat na ci gaba da zuba ruwa a ƙasa suna sha bayan nasarorin da suka samu a jihohin virginia da kentucky a zaɓukan da aka yi na mukamai daban-daban ciki har da na gwamnoni da na ƙananan hukumomi da na majalisun jihohi nasarar da masu lura da lamarar siyasar ƙasar amurka suka ce nuni ne ga abin da zai iya faruwa a zaben shugaban ƙasar da za a yi a faɗi batun da za mu mai da hankali a kai kenan a wannan mako yayin da ni mahmud lalo zan jagoranci shirin kamar yadda na saba talata da ta gabata ne aka gudanar da zaɓuka a mukamai daban-daban ciki har da na ƙananan hukumi da na majalisun jihohi a wasu sassan amurka sakamakon waɗannan zaɓuka sun nuna 'yan democrat sun karɓi majalisun dokokin jihar virginia biyu tare da lashe kujerar gwamna a jihar kentucky a virginia masu kada kuri'a a waje-wajen jihar ne suka taka muhimmin rawa wajen samun nasarar 'yan democrat a jihar abin da ya kara wa gwamna raf northern ɗan democrat karfin mallake jihar A yau biyar ga watan Nuwamban shekarar 2019, ina mai sanar da ku a hukumance cewa jihar Virginia ta zama ta masu ruwan shuɗi wato 'yan Democrat na mai taya kumurna. Virginia is officially blue. Congratulations. To a jihar Kentucky kuwa, ɗan takarar Democrat Andy bashan ne aka ayyana a matsayin wanda ya yi nasara. inda ya doke gwamna mai ce matt bevin dan jam'iyyar republican a cewar bashir ya mai da hankali ne kan batutuwan da suka shafi jama'a kai tsaye shi yasa ya yi wa abokin hamayyarsa zarra wani abu da wasu ke ganin 'yan democrat ya kamata su mai da hankali a kai sakona a nan shine wannan takara ba a bace da ke mayar da hankali kan wanda ke cikin fadar white house ba batu ne da ya shafi abin da ke faruwa a gidajen ku. To a lokacin hada wannan rahoto, abokin hamayyar sabivin wanda ba sananne ba ne cikin gwamnonin jihohin Amurka bai mika wuya kan kayan da ya sha ba, amma ya yi fatan mara mai baya da shugaba Trump ya yi gab da zaben ya yi tasiri. Kentucky ce jagora, muna kuma goyon bayan shugaban Amurka Donald J. Trump. to sai dai shugaban na amurka ya yi nasarar ciyo jihar mississippi mai dauke da masu ra'ayin mazan jiya inda ya nemi jama'a su marawa dan takarar republican ted reeves baya masu ra'ayin sauyi sun yi amannar cewa idan suka zo mississippi suka yi nasara a wannan zaɓe hakan zai yi mummunan tasiri akan Donald Trump a zaben 2020. Sakamakon wannan zaɓe dai ya ƙara wa 'yan Democrat ƙwarin gwiwa ciki har da shugaban jam'iyyar Tom Perez. Uh, Nasarar da muka samu a jiya wato ranar Talata, nasara ce ta ɗaukacin 'yan Democrat, na ga nasara ce ga abin da muke mutuntawa, kuma babu abin da zan cewa duk waɗanda suka tallafa wajen samun wannan nasara. To masu fashin baki a siyasar Amurka na ganin goyon bayan da 'yan Republican ke da shi a waje-wajen gari. ya ragu a wannan zaɓe na baya-bayan nan kuma binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa goyon bayan da shugaban yake da shi na raguwa a tsakanin masu kada kuri'a ba tare da bin jam'iyya ba yayin da aka doshi zaɓe a shekara mai zuwa lamarin da susan page ma'aikaciyar gidan jaridar usa today ta ce ya sa shugaba tom ya fi mai da hankalinsa kan inda ɗimbin magoya bayansa suke maybe the biggest surprise of the Trump presidency, and I say that recognizing there have been all kinds of surprises. Wataƙila wani babban abin mamaki da zai faru da za a gani a zamanin shugabancin Trump, tare da la'akari da cewa akwai sauran abubuwan mamaki da yawa shi shine. Tunda aka rantsar da shi bai yi ƙoƙari ya ƙara yawan magoya bayansa ba, abin da ya fi mayar da hankali a kai kawai shi ne. kokarin nemar wa gaggan magoya bayansa haɗin kan masu kada ƙuri'a. To halin da ake ciki, shugaba Trump na biye da abokanan hamayasa 'yan Democrat a wasu sabbin binciken jin ra'ayi da aka yi na ƙasa, wato wajen karbuwa a tsakanin masu kada kuri'a Amma kuma ya taɓuka wani abu a wasu muhimman jihohi da ake kare jini buri jini, waɗanda ya sha da kyar a cikinsu a zaben 2016. jama'a da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe zahar aminu fage jim malone da kuma julie letters gresham ni mahmud lalo nake cewa sai mu tara wani mako idan allah ya kai mu ta gaida mahmud lalo da shirin duniyar amurka to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ya ce ci gaba da garkama iyakokin Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya yi hakan ba zai haifar ma kasar da masu kasashe da ido ba. Duba da kuncin rayuwa da ɗimbin jama'a ke fama da ita sakamakon garkam iyakokin. sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga garba na halikamba ya ce assalamu alaikum murya amurka ya ce ina ƙara jinjina wa rundunar 'yan sanda da ma najeriya bisa namijin kokarin su na ci gaba da kubutar da yara da aka sace daga arewa aka kai su kudancin najeriya da fatar allah ya kara musu jagora sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga alhaji umar forever gashuwa ya ce salam voa hausa a gaskiya ya kamata gwamnati ƙasar turkiya ta yi bincike sahihi wajen kama wasu daga cikin dangin abubakar albagdadi jagora jagoran isis domin kar a yi kitso a kai da kwarkwata allah ya kyauta mu na gaba ya fito daga ali usman takalafiya birnin kebbi ma'ajin kungiyar murya talaka ta kasar reshen jihar kebbi da sani mai lange-lange da hamza galadima da dan asabe mai fata yau da suka ce baki daya assalamu alaikum muryar amurka suka ce sake bankaɗo wasu gidajen mari a birnin katsina daura ilorin ibadan da birnin Legas. hakan nuna mana cewa hukumomi su kara dukufa wajen gudanar da binciken birane da kauyuka arewacin tarayyar najeriya da ma birane da ƙauyukan kudancin ƙasarmu mu domin ƙara gano ragowar ire-iren waɗannan gidajen sai kuma sakonmu na ƙarshe fito daga sufiyan gumel zangon daura ya ce assalamu alaikum biya hausa ya ce al'ummar najeriya muna cikin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi amma fa a mulkin shugaba Muhammadu Buhari fatanmu Allah Ubangiji ya kamuna sauƙin rayuwa amin sumu amin. Dalla a gaida Abdulaziz Adili Toro da wasiƙun masu sauraro. Kafin mai sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai a takaice. To Aisha shugaban Amurka Donald Trump ya bukaci shugaban ƙasar Ukraine da ya fito bainar jama'a ya furta kalamai uku. Wato bincike Biden da Clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ya ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke duba yiwuwar tsige shugaba Trump sun fitar da wata rubutacciyar shaida da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar. ana tsammanin tsohon magajin garin new york kuma hamshakin tajiri mai faɗa a jiya sha'anin kafofin yada labarai michael bloomberg ya kammala cike takardun tsayawa takarar zaben fidda gwani na jam'iyyar democrats a jihar alabama wato jihar da take da takaitaccen wa'adin rufe tsayawa takarar zaɓe bloomberg bai kai ga yanke shawara ta ƙarshe ba to amma hadimansa sun ce yana ƙara bayyana damuwa da yanayin 'yan takar da ke takara yanzu haka a democrat da yake ganin ba za su iya yin nasarar kayar da shugaba donald trump ba a zaben nuwamba mai zuwa al'amura na ci gaba da daidaita sannu a hankali a kasar sudan ta kudu bayan kwashe tsawon shekaru na tashin hankali kasar ce dai take da mafi karancin ilimi a duniya wanda ya kama kashi 27 bisa 100 kacal na mutanenta ne ke iya karatu da rubutu. To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na ƙarshe na daren yau inda za mu ji ra'ayoyinku akan na kanku akan abin da ya shafi rayuwarku ko kuma ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu Mr. Dan ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai ku gyara zama da sauraron shirin matasa shirin yau da gobe.